in baya nan yana wani guda fa ko wato shi dama can ba ya can ma yana shi kafin a a shi kafin duniyar ma ku ibrahim yana subhanallah ka fahimta shine badini zahiri da din buwa boye yake ne shi sheku ibrahim yanzu kuma ya a bayyane ki ya sa ku kowa ma ya san shi amma da sai mutanen sa suka san mm, mm, mm, ko ku iya gani ba a haife shi ba haka bane ne daɗin a dama can akwai shi inta ba in bayyanuwa yi yanzu ya bayyanu don munkirai masu san shi banda sheku ibrahima kenan dai shi ba Allah ne halitta shi ba eh? shi ba Allah ne halitta musaye suke da Allah a girma ka fahimta amma ni iya gurgurun sani na ka gaya wanda ya san shi sosai ya fi ni sanin sa mm. daga baushe buga masa ya shi masa ya fi Allah o oh, shi ya mafi i kowa gurgurun sanin kowa mudin ma na shi wannan kowa a a gurgudun iya fahimtarsa shehu ibrahim ya fi Allah ni iya gurgudun sani na mm, musanye to ai ni iya gurgudun to wancan kuma wancan ya ce shi din karami ne bai sani ba ne ba ya ce Allah ma ya sallama wa eh, shehu ibrahim yanzu dai kenan gaba daya under control din mm. eh, shi abin da muke mm, under control din shehu ibrahim ba ko kuma su suke kai don muka a under Allah muke a ah, mun Allah muke a ah, ai kudin mun kire ne mu munkiri munkiri mu muna kallon sa bai gane ba kamar da yadda kake kallon jahili yanzu dai ku za a sa kuke na ranar gobe kiyama shiga aljanna da ku ko ko waye baya so eh? ko mala ko wai baya to inda muna inda karke shi ko ibrahima ko alje ko waye baya so sai ka shiga aljanna to ai aljan bai kai mutum ba eh aljan bai kai mutum ba kowaye baya so kowaye ma baya so wai su koma waye ko me ye baya so da ko an yadda ko ba ko ba a yadda ba sai kun shiga aljan kai mai bayarwa ne o yanzu kai zaka yi bada wani ma kai farai ko in dai kana tare ka bar komai ka bar sallah ka bar azumi ka bar komai ka rike ce ku ibrahima ka kubuta duk sallan ka a banza farin jini kake so ka sha yusufu a banza kake in dai ba in dai baka rike in dai baka tare da Sheku Ibrahim farin jinin ba za ka same shi ba to siyasa aka zabe ka sai ka fadi to a ku a banza kuke yin sallah to tunda ko baku ba ku ga aljanna mu kuma na ta don mu samu aljanna to ai abin da za mu ke yi saboda mun kirai ai mun kirai ne shi kirai ba bai san baɗi ne ba idan ba ma sallah sai ku ɗauke mu a wata manufa saboda ku Allah baya kokolwan ku kulle take haka Allah yi to amma ku tambaye ku yanzu kai dai ku kuna yin sallah ne kawai saboda nishadi amma ba don ba neman aljanna ba ba to ai aljanna mun same ta oh ku kuma same ta ku ne kuke da kokonto to su ai su suke ba da aljanna aljanna mun same ta ga wai duba mutumin da ka ka rike Sheku Ibrahim kuma kai har ma kana kokonton aljanna to ni dai na son cewa mutanen da da irin su da sahabbe yanzu misali irin sahabbe wana magana da sahabbe wayannan ba ya kai man sahabi kuma to ai ban ni ma ne bayani wayannan su imamu malik da abu hanifa da su amadu bin hanbal dukan su mutane ne wanda muke tsammanta musu insha Allah suna aljanna yanzu kuma lokacin ba a fi Ibrahim kai Ibrahim a na ka eh, fahimta ne to da ba a haife shi ba lokacin waye musu zai shiga aljanna fahimtan ka ne nuna ma haka to ai su ba haihuwar shi akai ba su shi fahimta iya fahimta ka kai mun kiri ne ka fahimta shi ba kai ana gaya maka musaye yake da ubangiji kuma kana maganan haifuwa subhanallah yawwa to abin da ya kamata ka kai bana kai kai na gaya maka kokarwan ka toshecce ne subhanallah kai kuma maganan wani sahabi kuma hmm? Allah haka wai da gaske suke tsakanin Allah Allah da gaske wallahi maganan haka take eh duk mutumin da ya gusa a wannan ya kafurta kodin munkirai ne wai wane ne an bihi za a shiga aljanna kace sheku ibrahima radiyallahu anhu to yanzu kai ka ce. wallahi tallahi in mutum bai bi shehu usman eh, eh, wallahi tallahi in baka bi shi ba in an garka aljanna fir'auna ma za ka ci aljanna to ni na tabbata da Allah baka bi Allah ba za ka shiga aljanna ka kafirce ma Allah tambayan ku na cewa me yasa mutanen nan kullum ba sa faɗin alkhairin shehu radiyallahu anhu sai akasin haka ai abin da ke faruwa fa ainun rida an kulli su'in kalilatun walakin na aina tubdil masawiya ah, wai idan mutum yana kallon ka da idan yarda da soyayya to sai ya zamana a idan shi baya gano ma laifinka ko kayi amma wanda yake kallon ka da idan kiyayya da fushi mm-hmm. shi kuma kullun laifinka kaɗai yake nema so da haka waɗannan mutanen ta'assubanci ne yake damun su muna roƙo da za su kwantar da hankali su kalli shehu radiyallahu anhu da idan insafi za su ga wancan shehu ibrahim din bane da ake gaya musu ana zagi a'a shi shehu ibrahim radiyallahu anhu akramukum ya kamata mu sani ya kasu kashi uku eh ya kasu kashi uku ɗaya ne na gaskiya biyun dubba na gaskiya bane khayal ne mm. Shehu Ibrahim na farko wani gaskiyar shine waliyi salihin bawan Allah na farko mutum bawan Allah waliyi mai tsoron Allah mai riko da sunnar manzo Allah wannan shine Shehu Ibrahim namu Shehu Ibrahim namu Shehu Ibrahim namu waliyi ne masoyin Allah masoyin manzon Allah bawan Allah mai ruko da sunnar annabi Muhammadu wannan shine Shehu Ibrahim namu kuma shine Shehu Ibrahim din na gaskiya guda biyun daban kuma su khayal ne na farko shine wani Shehu Ibrahim wani abin bautan wasu mutane wanda suka aje shi a matsayin Allah suke bauta mai suna roƙon shi wannan Shehu Ibrahim din khayal ne tunda su sun ce nasu Shehu Ibrahim din shi ba a haife shi ba kaga mu mun san namu sunan baban shi Shehu Abdullahi sunan mahaifin shi sai da Aisha sannan sun ce bai haifa ba mu mun san namu yana da yaya ga sunan muna tare da su ko yaushe kaga duk wanda ya ce maka akwai wani Shehu Ibrahim wanda ba a haife shi ba bai haifa ba ka san ba namu wancan na kaula yake faɗa ba wani Shehu Ibrahim ne na khayali yake magana ɗaya kenan Shehu Ibrahim na biyu na khayal wanda shi ma babu shi wani shehu Ibrahim ne ake faɗa wanda ya tara mutane ya koya musu fasikanci ya koya musu saban Allah duk wanda suka yi wani laifi sai a liƙa masa a ce shi ya sanya su shi ma wannan shehu Ibrahim din wato na yan izala kenan shehu Ibrahim din yan izala kenan to shi ma ba na gaskiya bane babu shi khayal ne amma in shehu Ibrahim ake nema ka cire idan wancan ka cire idan wancan makiyan ka kalli shehu Ibrahim kana neman shehu Ibrahim na gaske zaka iske shehu Ibrahim guda ɗaya ne shi ku an haife shi ya haifa sannan hmm. bawan Allah ne ba fasiki bane waliyin Allah ne ba mai koya mutane sako ba ne mai riko da sunnar manzo Allah ne ba dan bid'a bane wannan shine Shehu Ibrahim na gaske amma wancan Shehu Ibrahim din khayal ne nasu ne wanda suka ce shi bai haifa ba haife shi ba wannan ba Shehu Ibrahim bane eh ba na gasken bane sai kuma wani Shehu Ibrahim wanda ya tara mutane ya koya musu bid'a ya koya musu shirka shi ma ba na gasken bane saboda haka Shehu Ibrahim uku ne ɗaya ne kadai na gaske sauran biyun duka na boge ne babu su khayal ne sawarawa ne ake yi saboda haka wannan kenan